gagarumar gudunmuwar da ayyukan cin hanci da rashawa suke bayarwa wajen taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma bayan ƙasashen afirka musamman najeriya na daga cikin al'amuran da suka ɗauke hankalin babban taron wa'azi na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatu sunna ta gudanar a sokoto a makalar da ya gabatar a wajen taron babban sakataren kungiyar ta izala na kasa sheikh kabiru haruna gombe ya ce ko baya ga haramcin ayyukan na cin hanci da rashawa a addinance wajibi ne hukumomi da gwamnatoci su yi tsayin alifi ga allo wajen yaƙi da mummunar ɗabi'ar wace ya ce ke yin tarnaki ga ci gaban ƙasashe idan ka lura da gwamnatin najeriya da gwamnatoci da ake ta kokarin ya za a samu kuɗaɗen da za a gudanar da shi ravano a tattaro a ƙasa to cin hanci da rashawa shigo ciki ba za a samu ba balle idan ka kalli mataki na shigowa da kayayyaki ƙasa kamfanoni da haraji da gwamnati ke tarawa da matsalar da aka shigo baya ta oil subsidy ƙarshe duk cin hanci da rashawa ne ya shigo ciki ya taimaka wajen ruguza tattalin arzikin mu sannan yana hana ci gaba domin idan an baka kwangila ka yi gini ko ka asibiti ko ka yi kwalta in ka san zaka bada cin hanci da rashawa ne kamin a baka to ba za ka damu da kai aiki mai kyau ba to ta haka asibitoci suka lalace komi ya bi ya lalace in baka kau da cin hanci da rashawa ba to babu yadda ƙasa za ta ci gaba komi lalacewa zai gwamnatoci da dama na cewa suna yaƙi da na cin hanci da rashawa amma a ƙarshe sai ka ga abin har yanzu ba a yi komai ba eh, idan ana buƙatar magance cin hanci da rashawa dole shugabanni su yaƙi cin hanci da rashawa tsakanin su da Allah ya zama da gaske suke bayan wannan kuma ma'aikata dole a ba su cikakken albashi a ba su duk kyautatawa da ya kamata a yi musu duk da yake an fi zargin shugabanni da ayyukan na cin hanci da rashawa to ko me yasa kungiyar ta bijiro da lamarin a wajen taron wa'azi wanda aka sari talakawa ne ke halartar sa tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar na kasa sheikh abdullahi balalau na tabbatar maka idan talakawan nan suka fahimci yadda wannan al'amari yake aka yi musu wa'azi aka karantar da su duk wani wanda kaga ya zama wani abu a ƙasa daga cikin talakawan nan ya taso ya zo ya zamanto muna duban al'umma da 'ya'ya masu tasowa su zamanto su sun suma kyaman wannan abu akwai lokacin da su kansu talakawan in suka gane illan wannan abu daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurinsu ba su iya mishi saboda haka a kenan hikiman ka soma gyarawa tun da grassroot to sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo su neman alfarma a kenan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu yi mana bayani kaga kenan daga nan su kansu waɗanda suke sama sun san akwai barazana mai yawa da in ba su daina ba ƙarshe wannan barazanar zai zama zamanto wato sanadin canja su ko da tilas. Taron ya kuma yi tsokaci sosai akan gudunmuwar Sheikh Usmanu bin Fodiyo da sauran jagororin daular Usmaniya wajen samar da tsarin shugabanci na gari tun kafin zuwan tura mulkin mallaka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.